Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani harin jirgin sama da ƙasar Iraki ta kai a gabashin Siriya ya hallaka 'yan ƙungiyar ISIS 45 jiya Asabar. Kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Iraki ya ce jiragen yaƙi samfurin F-16 sun ƙaddamar da hare-hare kan wasu gidaje uku ranar Juma'a a garin Hajin, inda shugabannin ƙungiyar ISIS ke wani taro. Daga cikin waɗanda aka kashe ɗin akwai mataimakin ministan yaƙi na ƙungiyar. da kuma shugaban sashen yada labarai da wani hadimin shugaban kungiyar da kuma babban shugaban 'yan sandanta a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani sojojin siriya sun danna cikin yankin da ke hannun 'yan tawaye a lardin da ra'a a wata nasarar da suka ƙara yi tun bayan ta ranar talata rahotannin kafafen yada labaran gwamnati da na 'yan adawa sun faɗa jiya asabar cewa an yi ta barin wuta da kuma aron gama a gabashin lardin da kuma sashin yamma na lardin suwaida da ke makwabtaka da wurin wannan ce rana ta biyar da yakin ke daɗa tsanani har sojojin siriya suka kwace ƙauyuka biyu wato da albustan da alshumariya duk a cikin lardin na dara'a a farkon wannan satin ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya ta observatory ta ce an hallaka farar hula 18 tun bayan da yakin ya fara tsanani baya kuma ga sojojin gwamnati 13 da kuma mayakan 'yan tawaye akalla goma da su ma aka kashe to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an kyale wasu mambobin majalisar dokokin tarayyar amurka biyar jiya asabar sun shiga wani sansanin kula da yara bakin haure da ke jihar florida to amma an hana wasu jami'ai biyar daga cikin tawagar shiga cikin sansanin tawagar ta hada da wasu 'yan majalisu hudu da ke wakiltar jihar florida da kuma bill nelson ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa biyar da ke wakiltar jihar ta florida da yake magana da 'yan jarida bayan ziyarar nelson ya ce sansanin wanda ke dauke da yara kusan 1,200 na da kyau to amma ya ce ba a bar su sun ga yara ko kuma jami'an da ke tafi da aikin sake hada iyalai ba ya gaya ma sashen sifaniyanci na muryar amurka cewa akasarin yara kimanin saba'in da ke cikin sansanin sun yi magana da iyayensu ta wayar tarho nelson wanda ɗan jam'iyyar da makarar ne an hana shi shiga cikin sansanin ranar talata to amma an bar sanata mako rubio na jam'iyyar republican ya shiga ranar juma'a to sai dai shi din ma dai ba a bar shi ya gana da mai gudanar da aikin sake hada iyalai ba Ƙungiyar Taliban shiyar Pakistan mai tsatsauran ra'ayi ta tabbatar da mutuwar shugaban ta hukumance a wani harin jirgin sama mara matuƙi da Amurka ta kai a gabashin Afghanistan. sannan taliban ɗin ta naɗa ko ta bayar da sanarwar sake naɗa wani madadin sa mataccen shugaban kungiyar mayakan mulla fazullah da manyan kwamandojinsa hudu na tafiya ne cikin wata mota a lardin kunar da ke kan iyaka da kasar ta afghanistan ranar 13 ga watan yuni lokacin da wasu makamai masu linzami da aka harbo daga wani jirgi marar matuki suka dira kansu gab da karfe 12 na dare a wata takardar bayani da ta furtar jiya asabar kungiyar mayaka ta tehrik eh, taliban pakistan ta ce majalisar shugabancinta ta nada mufti nur wali masud a matsayin sabon shugaba sannan kuma ta nada mufti mazahim a matsayin mataimakinsa rundunar sojin amurka ta samu ganin akwatunan katako dauke da gawarwakin sojojin amurka 100 waɗanda suka ɓace tun a yakin koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 a kan iyakar koriya ta kudu da koriya ta arewa yayin da koriya ta arewar ke ƙoƙarin mayar da su ƙasarsu ta asali amurka mai magana da yawon rundunar sojin amurka da ke yaƙi wato yankin ruwan koriya kanar chad coral ya ce tuni amurka ta tura akwatunan daukar gawarwaki na karfe guda 150 zuwa wani sansanin sojin amurka da ke suwel don maido da gawarwakin gida amurka kasar koriya ta arewa ta amince ta mayar da gawarwakin a yayin ganawar shugaba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau ko shirin zai duba batun turka-turkan dokar zaɓe ne na Najeriya da aka nemi a kai ruwa rana tsakanin 'yan majalisar dokokin Najeriya da kuma bangaren zartarwa hamma da mutanen Najeriya. Domin dai a farko yadda hukumar zaɓe ta shirya shine a zaɓen zaben shekarar 2019 za a fara ne da zaɓen shugaban kasa amma majalisar dokokin kasa suka ce sun canza tsarin abin da ya haifar da cece kuce cikin najeriya To sai dai yanzu ana iya cewa wannan batu ya kawo ƙarshe domin ko yanzu haka 'yan majalisar sun daidaita sun kuma yi gyara akan wannan wanda ake fata shugaban Muhammadu Buhari ya sa wa dokar hannu. Ga dai shugaban kwamitin hukumar zaɓe na majalisar dattijan Najeriya Santa Suleiman Nazifi da bayanin da yi wa Madina Dauda a tattaunawar da suka yi akan wannan batu da ma sauran wasu batutuwa. A majalisar dattawa kun kammala aiki akan dokar zaɓe. me da me kuka taɓa? to ba shakka hajiya kamar yadda kika sani an daɗe ana kace na ce a game da dokokin zaɓe wanda kwanakin baya majalisa ta eh, muhawara ta tattauna kuma ta yi fasin dokokin zaɓe wa can camba guda biyu wato majalisar dattawa da majalisar wakilai wanda aka turawa mai girma shugaban ƙasa president muhammadu buhari wanda a lokacin da aka aika masa da wannan dokokin ya duba wannan dokokin ya ce akwai dokoki guda uku wanda ba a gamsu da su ba kuma ya ba da dalilansa wanda wayannan dalilai da ya bayar ya sake turowa majalisa akan majalisa ta sake dubawa to wannan dokokin da ya bayar din ne eh, ya amince da wasu amma akwai guda uku wanda bai amince da su ba wanda yana cikin sashi na 25 a kan yadda za a gudanar da zaɓe na farko kenan akwai na biyu sashe hamsin da biyu wanda ke maganan kace na ce a game da daman majalisa a kan gudanar zaben ƙananan hukumomi akwai kuma na uku wanda akwai abubuwan da ya kamata cnd wanda ya kamata a saka a ciki ba a saka ba to wannan da ya turo mana zai muka yi gyara majalisar dattawa da majalisar wakilai ta zauna ta yi muhawara a kai ta yi gyara a kai wayannan sashi guda ukun da ya ce bai yarda da bai amince da su ba muka cire guda biyu a ciki ɗayan ya ce akwai c da aka manta ba a saba wanda an mai da su cnd din yana ba da dama ne wa ƙara wayanda suka kai kara kotu ya zama na cewa ground din uh, soke zaɓe to an mai da wayannan uh, sashi din guda biyun da ba a sa ba uh, a cikin wannan sabon aiki da muka sabon doka da muka sannan zai muka ƙara da abu guda biyu wanda ɗaya yana maganan cewa arba'in sashi 49 na uku yana maganan cewa duk lokacin da aka je gudanar da zaɓe in card reader bai aiki ba to kuma ba a kawo wani sabon card reader ba to a dakatar da zaɓe zai bayan awa 24 a kawo sabon card reader wanda za a yi amfani da a tantance wanda za su gudanar da su kafin a fara zaɓe so wannan dole muka ƙara da wannan sai muka sake ƙarawa da sashi 140 wanda ke magana a cewa duk in aka yi printing ballot paper aka zo zaɓe aka tarar da cewa sunan mutum ko kuma logon jam'iyyarsa ba ta kai to shi wannan baturan da ke gudanar da wanda yake in charge na, printing ballot paper ɗin doka ta ce duk wanda ya wannan mistake ɗin zai biya naira miliyan biyu kuma in yi wasa ma zai samu ɗauri na shekara biyu wannan shine kawai abubuwan da aka tattaba amma baya da haka duk abin da shugaban kasa ya ce bai amince da shi ba an cire su a gefe sannan duk abin da ya ce ya amince kuma aka hada majalisa guda biyu suka yi wannan eh, muhawara din suka yi wannan zama din kuma aka tantance aka tabbatar da haka din ne sannan yanzu Allah ya da za a sake tura shugaban kasa domin ya sa hannu a bisa wannan dokokin da 'yan majalisu suka tsaya a kai wanda mun tabbatar da cewa tun da babu kace na ce a kai in allah da shugaban kasa zai sa hannu amma bugu da ƙari inec su kuma sun turo da nasu suma observations in late cewa ba su akwai abubuwan da suke so suma a sake yin gyara a kai wanda zai ba su dama wajen gudanar da zaben su yadda ya kamata kuma zai kawo musu sauki wajen gudanar da zaben nasu amma ba su kawo wa'annan ah, request din nasu ba sun kawo shi yayi latti da suka kawo amma mun tabbatar wa majalisa cewa muna buƙatar majalisa su ba mu dama mu duba wa'annan ah, koke-koken da inec suka kawo domin a tabbatar da cewa an sake yin gyara a kundin tsarin gudanar da zaɓe na dokokin inec domin a tabbatar da cewa an ba wa inec dama yadda za ta gudanar da zaɓenta hankali kwanciyar da 'yan najeriya za su yi na'am da shi to eh, wannan gyaran zai shafi wannan sabon dokan da kuka gyara din a wannan gyaran daban ne wannan gyara gyara ne na wanda shugaban kasa ya ce akwai abubuwa guda uku da yake cewa ya kamata a sake dubawa wanda mun fitar da wa'ina abubuwan mun kuma gyara a ɗaya sannan kuma mun maida masa yadda ya kamata a maida masa amma su kuma hukumar zaɓe da suka ga akwai dama shi yasa su suka ce to sun duba su kuma wannan dokan amma akwai abubuwa wanda suke gani cewa suna buƙatan a gyara domin wannan zai ba su dama wajen gudanar da zaben su yadda ya dace to yanzu kun amince da a yi zaben shugaban ƙasa da farko kafin naku da na gwamnoni to ai hajiya shine nake faɗa miki wannan shine ke cikin sashi 25 wanda shugaban ƙasa ya ce akwai matsala a kansu so wannan shine muka ɗauka muka ajiye shi a gefe muka sake ajiye ɗaya dokan da ya magana a kai a gefe muka kawo wa'anda baya da matsala da su so wanda baya da matsala da su su ne muka tura masa cewa domin ya sa hannu a kai sauran a ajiye su a gefe tunda akwai matsala a kansu to wa'annan yaushe za ku warware su kafin zaben shekara 2019 to wa'annan yanzu an riga tunda shugaban kasa ya dawo mana da su cewa a wa'ina a sake dubawa tun da ya dawo da su ya ce a sake duba shine muka ce to bari mu sauri wa'anda ya amince da su a tura masa domin ya saka hannu domin kar ya zama cewa mun yi lattin kammala wannan kuma ya zo ya shafi zaben 2019 to mun riga mun kammala wannan amma shi wanda aka ce din akwai matsala a kai mun ajiye shi a gefe yanzu majalisa ma bata ma yi komi a kai ba ta ajiye shi a kai kawai ta yi abin da shugaban kasan yake so abin da kowa zai so ya sani yanzu shine akwai hukuncin kotu da ta ce a koma yadda ake zaɓe a da a fara da na shugaban ƙasa sannan a yi naku da na gwamnoni da kuma na jihohi majalisun jihohi cire shi da kuka yi kuka ajiye a gefen nan kun amince da hukuncin kotun kenan ko kuma a'a a yaushe ne za ku koma gare shi domin ai a nan ne ake da gardaddami dama na ko ku za a fara da na gwamnoni ko kuma a'a na shugaban ƙasa ne ƙarshe ko shine na farko to kamar yadda tsarin dokan gudanar da zaɓe na ƙasa ya faɗi a da wanda wato electoral act da ake amfani da shi na da kenan wanda in ba ai shugaban ƙasa ya sa hannu akan wannan sabon tsarin gudanar da na ƙasa ba na yanzu za a amfani da na da kenan na da na cewa da zaben shugaban ƙasa da zaben 'yan majalisu rana ɗaya za a yi da gwamnoni da su kuma 'yan majalisar dokoki rana ɗaya za a yi to a yanzu dai in dai yadda muka ɗauki wa'annan muka ajiye a gefe muka mai da hankali a game da inda shugaban ƙasa ya ce yana son ya yarda ya amince da duk abubuwan da muka yi mun bashi ya sa hannu in ya sa hannu a wannan kinga ya zama na cewa wannan an riga an kammala duk abubuwan da babu kace na ce a kai wanda akwai kace na ce akai ko an ajiye shi a gefe in kuma majalisa ta sake duba wannan ba cewa za a yi amfani da abin da tsarin gudanar da zaɓe na ƙasa ya faɗi wanda shine zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu za a fara yi to shi kenan to sai tambaya ta ƙarshe ita ce ta 'yan uwanka 'yan majalisu da suka riga mu gidan gaskiya kamar sanata ali malam wakili allah ya gafarta masa da sanata mustapha bukar shi ma allah ya gafarta masa da kuma honorable buba jibril na majalisar wakilai muna fata allah ya gafarta musu duka har yanzu ba ku yi wani yunkuri a majalisance na sanar da inda za a yi sake zaben cika gurbi ba to me yake kawo jan kafa to hajiya kin san komi akwai tsarinsa kuma majalisar dattawa akwai tsarin da take bi wajen tabbatar da cewa an rubuta wa hukumar gudanar da zaɓe wato inec cewa ga wani nan ya rasu ga abubuwan da ya yi ga waye-waye a rubuta wa inec cewa to gashi an ba da dama inec ta da gudanar da zaɓe to wa'annan abubuwan da ya kamata a bi ne ba a kammala ba da sauri to lokacin da aka kammala kuwa yanzu an riga ina tabbatar miki cewa in allah yarda already majalisa ta riga ta yi yunkurin rubuta wa wannan hukuma gudanar da zaɓe cewa an riga an kammala dukkan abubuwan da ya kamata a kammala kuma an rubuta musu cewa ya kamata a sanar da su cewa wannan zaɓe a je a gudanar da zaɓe so wayannan abubuwan da aka dudduba su ne ya sa maybe watakila bayan sorry bayan azumi in Allah da aga akwai dama na gudanar da wannan zaɓe amma mutane da dama sun bar Najeriya wasu sun tafi Saudiya a zo a ce matakila wani dan takarar ma da yake son ya nemi wannan kujera baya kasa to ya zama wajibi a bada dama musamman wa wayanda suka tafi saudiya su je su dawo su yi addu'o'in su dawo sannan su tsaya takarkarar nan nawa amma nasu amma in ba haka ba in aka ce an je an ba da dama a je a fara gudanar da zaɓe wasu sun tafi saudiya ko kuma cikin azumi kin ga baya wasu suna son su yi ibada a lokacin yadda ya kamata ba an shiga su ma hakkinsu ah, so shi yasa bayan majalisa ta duba wa'annan tsare-tsaren da ya kamata ta bi wajen tabbatar da cewa duk abubuwan da wa'annan wayan da suka riga mu gidan gaskiyan an riga an kammala da su a majalisa ah, da duk abun da suka bari a baya duk an kammala ah, shirye-shiryen abubuwan da ya kamata a yi a kai zai a sanarwa su kuma hukumar gudanar da zaɓe domin su kuma daga nan su yi announce ranar da za a je a gudanar da zaɓen nan. to wannan jinkiri ba wai ya saba ma dokokin kasa ba kenan ko ai wannan jinkiri kamar da na faɗa technical abu ne ya faru domin ana son a duba cewa an bi ka'idoji an bi tsare-tsare ba a manta da wani abu ba kuma wayan abu na daukar lokaci kafin a yi ba wai kawai dan mutum ya rasu yau ba kawai zai a ce gobe an rubuta domin akwai abubuwan da ya kamata a bi to waina abubuwan ne suka ɗau lokaci sannan kuma aka zo aka shiga watan azumi ga su da sauransu amma allah yadda muna tabbatar wa 'yan najeriya cewa da zarar an an yi sallah to fa kowa zai yi shirin fitowa eh, masu takara su zo masu son su tsaya zaben nan ga lokaci ya yi inec za ta faɗi ranar da za a sa na zaɓe. to muna godiya kwarai da to ke ma madina mun gode yanzu amadin ita madina dauda da bakon nata sai juli gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A yanzu haka dai tsaffin gwamnoni da dama ne a Najeriya ke fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa a lokacin da suke mulki. Daga hukumar nan ta EFCC mai yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya. Kawowa yanzu ma dai tuni har kotu a Najeriya ta aika wasu tsaffin gwamnoni guda biyu da suka hada da Jole Inyami na Taraba da kuma Joshua Dariye na Filato gidan kaso. Domin yin zaman gidan yarin na shekaru goma sha hurhudu saboda samun su da laifin handamar miliyoyin naira. Koma baya ga wannan ma akwai tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shema da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Muktar Lamaran Yaro da ma tsohon shugaban kungiyar gwamnoni 19 na arewacin Najeriya Dr. Ma'azu Babangida Aliyu daga jihar Niger da ke zaman tafka shari'a da hukumar ta EFCC akan zargin wawure kudaden jama'a. To sai dai batun tsohon gwamnan jihar Kaduna Muktar Lamaran Yaro na ɗaya daga cikin wanda ya ja hankalin jama'a matuƙa inda har aka ambatu shahararren malamin nan a Kaduna Dr. Ahmad Gumi yana suka akan kan lamarin gama kaɗan daga cikin abin da yake cewa. Yanzu nan nake fitowa aka nuna mun hoton gwamna tsohon gwamnan Kaduna an sa shi efcc ya rike kati wa shi shi offense ya yi laifi fi sabilillah wannan kuskure ne To kalaman Dr. Ahmed Gumin dai ya janyo mai da martani daga musamman 'yan uwansa malamai ko da yake bai ambaci suna ba a wata hudubar da ya yi a gaban dubban jama'a a masallacin idi na Kwantagora shugaban malaman izala a jihar Naija Sheikh Aliyu Adarawa ya yi hannunka mai sanda a kan lamarin. Cikin nau'ukan jihadi akwai yaƙi da zalunci. To zaluncin nan cin hanci da rashawa na cikin shi. Domin cin hanci da rashawa babban ciwo ne ga kowace al'umma. Wanda yana ruguza jama'a yana kuma wargaza zaman lahiyarsu. Don haka duk wanda yake malami ne mai da'awa kamata ya kai wajaba ya taimaka ma wannan shugaban ƙasa akan wannan aiki. ba ya yi da ko kuma wata magana wadda bata dace ba wadda ke nuna bai goyon baya ba domin wanda ake kokarin kwato haƙƙin jama'a gare su taimakon su ake yi domin ko ba a dawo da shi nan ba dole da ran tashin kiyama sai an dawo da shi ashe wanda ya taimake ka yace ka dawo da shi nan ka kubuta ka je lahira cikin mutunci da zaman lahiya ya taimake ka ne yawa mana kaman wasu za su dauka kaman kana mai da martani ne ga dr ahmed gumu dan an bato shi yana nuna rashin jin daɗin shi game da musamman yadda aka yi mu tsohon gwamnan kaduna kowane ne ta shafe shi domin akwai malamai ana iya samun haka amma gashi ai akwai wasu jihohi da aka kama wasu gwamnoni har yanke musu hukunci mutanen jihohin ba su ce komai ba masu addinin su ba su ce komai ba to ya za a ce mu na namu kuma ba za mu saurara kotu ta aikin ta ba kamata ya mu bari kotu ta bincike ta yi hukunci ta tabbatar da laifin mutum ko rashin laifin shi To koyaya lamarin yake a ɓangaren addinin Kirista, rabaran Musa S. Dada mataimaki ne na musamman ga shugaban kungiyar takan reshen arewacin Najeriya kuma tsohon shugaban ƙungiyar a jihar Naija ga abin da yake cewa a cikin zantawar mu ta wayar salula. A ina corruption abu ne wanda ya zama haram ga kowane to ya kamata su masana ko shugabannin addinai su sa baki ko gwamnati akan wannan abin da take yi. Eh to ai za mu ce yana eh, da kyau dalilin kuwa shine gwamnati da mutane ne. Eh. Mutane kuma da gwamnati Masanin shari'a kuma babban lauya da ke zaune a Abuja, barista mai nasara Kogo Umar, ya yi fashin baki akan yadda suke ganin yaƙi da cin hanci na gwamnatin Muhammadu Buhari a shari'ance. Wato jinkiri ne daɗewa ne da aka yi kafin aka ga an samu hukunci da kasance hukuncin ya faɗo daidai lokaci. nan tsarin kuɗi ya nuna nauyi a kan duk wani tasiri gwamnati da jimanci da shawa a duk matakin da ya wani da jami'an tsaro ne kai ko jami'an ɗan eh, majalisa ne ko jami'an shari'a ne duka wannan abu wannan nauyi da tsarin kuɗi ya gudanar da. Na ce barista akwai tsohon gwamnan jihar Kaduna labaran yaro. Eh, har an ambatu wani shehin malami Dr. Ahmad Gumi yana nuna ɓacin rai akan kwali da aka sa mashi cewa a hablamos duk da yake dai sau da yawa an yi ta ambatu 'ya'yan jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na yin korafin cewa gwamnatin Muhammadu Buhari na yi masu bita da kulli a yaƙi da cin hancin da ta ce tana yi. To amma lauya mai nasara ga Umar ya ce lamarin ba haka yake ba, A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba idanu domin ganin yadda shari'ar sauran tsaffin gwamnonin da mata tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacar za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. ce zuciyanmu ta mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin kana bidar ka ba zaman shi wannan ne gina ramin mugunta. Mo gargade mai gina ramin mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina ramin mugunta. Mo gargade mai gina ramin mugunta. Sarkin shakka kowa ke gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin ya taɓe daga nan sanarin nan ya taɓe a kiyamar Allah kowa ki gina lamin mugunta. Mu gargaɗe mai gina lamin mugunta. Mene ya haira ita haira masu mugunta ku ta mugunta Allah shi ne ke sa kai ya ku gargaɗe mai gina lamin mugunta. kyakkyawa shi ne ke niyya alheri kowa ce ke na ramin mugunta wannan bai da kwakwaluwa mai kyau ko gargaɗe mai ke na ramin mugunta. Ko gargaɗe mai ke na ramin mugunta. Kowa ce ke na ramin mugunta cutar dan uwanka ba ta da kyawu wannan bai da kwakwaluwa mai kyau kowa ke na ramin mugunta. Ko gargaɗe mai ke na Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.